Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban littafin tubabbiya na marubuciya Asma Baffa wanda ni Fatima Ali Zakariya nake karanto muku daga nan tashar Hausa Nobel TV kafin nan kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon littafi ƙauyen na huce. Liman baya da ƙufa ya dage dole sai ya ga bayan su Khadija. Tsafe-tsafensa yake ta yi a kanta, yarinya ƙarama saboda rashin imani. Khadija kuwa ta dage, sai kwangilarta take nemo wa yaranta. Suna aiki sosai, haka Allah yake, ko yaya kai abu idan ya so ya dafa ma sai a sha mamaki. Khadija da kuɗin take ci da su tufatarwa da kuɗin makarantar. wa ƙannenta. Mama sai mamaki take yi kamar wasa ga Khadija kuwa ta zama 'yar kwangilar harkar noma. Ta yi ƙaton asusu ana tara wasu kuɗin ga samari yadda suke tururuwar santa saboda tsananin kyawun Khadija. In dai kyau ne to a shafa fatiya kawai a kanta. Ga kyan sura da diri skin ɗinta wata sumul-sumul. Kasancewar babarsu 'yar North Sudan ce. farare ne ƙal haka babansu farin bafulatani ne. Khadija round face ne da ita da hancinta madaidaici bai yi tsini da yawa ba. Idanunta dara-dara gashi har baya kusan tsakiya, haƙoranta ƙanana kyawawa ga dimple, girarta mai yawa baƙa gata da uban hips, cinyoyi manya gata da gata da tsayi amma ba can ba kowa ya ga Khadija ya san ta cika mace ta gaban kwatance haka su Mary ma ƙannanta kamar su suka yi kansu. Kyawawa ne sosai gwanin sha'awa. Khadija saboda zaman kudu rawa wajenta kamar mazari kuma na 'yan kudu take yi a yi ta girgiza mazaune a wani duka ƙasa tare da riƙe gefen riga. Babu kunya ko a gaban uban waye haka suke rawa har Maryam Mary a ƙauyen Khadija tana da ƙawa Abu Abu yau ta zo gidan ba Islamiyya ta samu Khadija da Mary har Ihsan tare da Ahmad sun kunna gidan rediyo an saka waƙar Wizkid suna ta tiƙar rawa suna ihu. Sun cika gidan Yadda Khadija ke rawar zanku kamar ƙanwar zalata, Mama tana aikin ta ke ita ma kudu ta ratsa ta sai cewa ta yi Abu bismillah ga rawa fa ki yi ke kunya ta kama Abu ta ce ban iya ba Khadija ta wani duka tana “Eh, eh, ke God, ah, ah, we dey chill, oh, oh, let's dance, Abu, common eh, eh,” Mary ma ta jawo hannun Abu, wai sai ta yi rawa. Mama tana kallon su tana dariya har da gyarawa Ahmad rawar tana “Kalli yadda Khadija ke yi, maza ka koya kai ma.” Abu ta buɗe baki jin yadda Mama ta ce kunya ta rufe ta. Khadija tana rawarta sai da magarib ta yi suka yi sallah tare da cin abinci suna ta wasa tare da Abu. Wai wasan 'yar bebi suke yi, Khadija ta haihu, Abu ce babarta. Suna ta abinsu, Khadija ta ce yawa Abu, za koya min Hausa ina so na iya sosai. Abu kuma 'yar sakwata ce daga can suka dawo Zamfara. Gaba ɗaya Hausar tasu da ta Zamfara ba irin ta Kano da Kaduna ba ce. saboda Hausar da bambanci idan sun ji ta Kano da Kaduna sai su ce ‘yan iska ne, batsa suke yi, su ma ‘yan Kano ko Kedi idan sun ji tasu sai su ce batsa ce. Don haka Khadija ta ce mu je gindin bishiyar can. Abu ta yi sauri ta ce ke ‘yar iska ce wallahi, irin ‘yan Kano ce, ke ba haka ake cewa ba. Khadija ta ce ya ake cewa Abu ta ce gutsun bishiya ake cewa shi ne ba iskanci ba ha ha ha. Haka Abu duk ta bi ta canja wa Khadija hausarsa ita kuma Khadija ta riƙe ta gyara. Don haka gaba ɗaya hausarsa idan ɗan Kedi ko ɗan Kano ya je shi ma iskanci zai ci. Abu ta ce, Khadija dare ya yi zan tafi gida. Kin ga mazan garin nan fyaɗe suke wa mata. Khadija ta ce meye fyaɗe? Abu ƙiriƙiri ta ce ci ake cewa wallawar ga samari cin kaca za su miki, sun ka kama ki. Khadija ta ce, "Oh, Rafin?" Da Hausa, Abu ta yi sauri ta ce, "Ci ake cewa shi ne ba iskanci ba." Khadija ta ce, "Kamar abinci?" Gaskiya ya yi daidai da chop-chop. Abu ta yi dariya ta ce, "Ni ma za ki koya min wagga Turanci, na lailayo shi ga mutanen wagga gari." Khadija ce ta sha wanka cikin rigarta, da kaɗan ta wuce gwiwar doguwar rigar atamfa red ɗan siririn gele ta ɗaura a kanta dama su ba su saba lullubi ba sai in za su islamiyya suke saka hijab mama ce kawai ke yafa gele ta fita tana tafiyarta da sauri kamar yaren kudu ba wani yanga ko jan aji kawai tafiya normal kamar maza ba saurarawa ƙorinta kitika-kitika a waje sumul-sumul sai kallonta ake yi a garin haka ta biya gidan su abu wacce ita ma ta shirya cikin riga da zanin atamfa. Ta yafa gyalenta, wai kasuwa za su tafi can cikin siti ɗin Zamfara. Tasha suka je tare da shigewa mota, Khadija tana ta waƙoƙinta da yaren Ibo, har suka je suka yi siyayyarsu suna dawowa ƙauyen sai suka ga wata falleliyar mota a gefen gona da wani dattijo kyakkyawa da shi mai kamala. Khadija ta ce, Hi, Abu wait for me. ga Alhaji can mai kuɗi zan je ko zan samu kwangilar aiki na Abu ta ce, To Khadija, da gudu ta ƙarasa wajen mutumin ta ce, Alhaji, aiki za a yi maki na gona ina da yara sun fi 20, za mu yi ka biya mu. Alhaji ya kalle ta ya ce, Ke, amma ba 'yar arewa ba ce. Khadija uwar surutu nan fa ta fara bashi su kamar haka. Cike da gwarancinta, Hausarta da ƙyar take fita ta ce, Alhaji, mu 'yan asalin Zamfara ne, cikin ƙauyen nan na Fulani a ƙaramar hukumar nahuci Adam Shehu shi ne babanmu, shi kaɗai iyayensa suka haifa ya girma. Yana aikin noma sosai har aikin ya bunƙasa, yake kai kayan masarufi state daban-daban. Ganin ya fi samun kasuwanci a kudu, Anambra State, ya koma can da zama baki ɗaya. sai dai ya zo nan ya siyi kayan ya koma can. Ya ɗan jima sai Allah ya haɗa shi da iyayen mamanmu, 'yan asalin Sudan ne sakamakon yakin da aka yi duk aka kashe 'yan uwan mama, tare da sauran dangi da yawa. Da kyar babanta ya samu suka gudo Najeriya ya sauka a nan State. Babanmu ya tausaya musu ya dinga taimaka musu. Nan suka ga mutumin kirki ne suka ba shi auren Mama Saudat. Bata ko haihu ba Allah ya yi wa mahaifinta rasuwa sakamakon ciwon ƙoda. Saboda baƙin ciki babar Saudat mama kenan, ta haɗu da hawan jini ita ma bata daɗe ba Allah ya mata rasuwa. Mama bata da kowa sai babanmu Adam Shehu, danginta kuma na Sudan da suka rage sun manta da ita ma, ita ma haka kasancewar dama ba dangi na jini bane shi yasa ba a zumunci. Bayan Saudat ta haife ni Ni ce Khadija babba. Wanda yanzu shekara ta 16 sai kanwata Maryam 14 years, Isan 12 years, sai Auta Ahmad 9 years. Duk da babanmu ba mai kuɗi ba ne amma mun taso cikin gata ga karatun boko da na Arabic. Ko a Anambra State a unguwar talaka muke. Gaskiya sai dai ba rashin ci da sha bare rashin sutura. Makaranta mai kyau muke zuwa. Muna yara lokacin ina JSS1, babanmu Adam Allah ya masa rasuwa a hanyar zuwa Zamfara, Motar ta yi accident. Mun sha bakin ciki wanda sai da mama ta kwanta a hospital na two weeks. Bayan komai ya lafa sai mama ta fara sana'a sosai. Dama a gidan haya muke zaune a can, a haka har na JSS 2 Maryam ana ce mata Mary tana JS3. Ihsan tana JSS 1, Ahmad yana Firamare 5. Mama kuɗi suka ƙare duk an siyar da gonakin gadonmu da ke Zamfara. Zaman kudu ya fara gagararmu, mai gidan hayan ma ya kore mu. Dole mama ta tattaro mu muka dawo ƙauye cikin dangin Adam. Suka ce ga gidan Adam ne da ya gina kafin ya koma Anambra, saboda haka muka gyara shi muke zama a ciki. Gida ne na ƙasa ruɓaɓɓe. Wannan aikin da na nema a wajenka Alhaji da shi muka dogara. Ina da yara za su yi maka aiki mai kyau. Jinjina kai Alhaji ya yi gaskiya ya ji tausayinsu ya ce, To karatun addini fa kun yi? Khadija ta ɗaga masa kai, ta ce mun yi ɗan kaɗan, daidai gwargwado wanda za mu bauta wa Allah, amma ba da yawa ba, saboda halin da muka shiga shi ya sa To maman taki ba ta yi aure ba ita? Khadija ta ce ni ce na hana ta gaskiya, ina kishin dad namu. Ba ka ga mama ba, kyakkyawa kamar ba ita ta haife mu ba. Ga ta da masoya ni kwa na ce ba za ta yi aure ba. Alhaji ya ce to mu je na ga gidan naku. Idan na zo aikin sai na kira ki sannan ban yarda da ke ba, sai na tambayi mamanki. Khadija ta jawo Abu suka tafi tana ta zuba wa Alhaji surutu yana dariya, don Hausarta da ƙyar take yin ta. Har gidansu suka zo ta shiga tare da kiran mama. Mama ta yafa gyalenta tare da fitowa. Alhaji bai zaci haka matar take da shegen kyau ba ga ta wayayya. Nan ya ruɗe gaba ɗaya bayan sun gaisa ya ce suna na Alhaji Tahir amma an fi sani na da Alhaji Ƙarami. Ya tambaye ta akan labarin Khadija ta ce gaskiya ta faɗa. Ya ce to sai gobe zai dawo ya kira ta su yi masa aiki. Murna wajen Khadija ba a magana. Har mota ta taka wa Alhaji ta dawo gida abinta. Tunda Alhaji ya koma masaukin sa hotel yake tunanin Saudat mama. Allah ya sa masa santa sosai. Washe gari da wuri ya dawo ƙauyen har gida ya je Saudat ta fito suka gaisa sannan Khadija ta bi shi bayan ta gaida shi. Suka tafi gona tare, Alhaji Tahir ya ce, Khadija ina so mu yi wata magana. Khadija ta ce, To, ina jin ka Alhaji. Ya ce, Idan na ce zan auri mama za ki yarda, Khadija kawai ta kalle shi sai ya mata kwarjini ta kasa cewa a'a. Duk kishin ubanta da take yi sai ta samu kanta da yin shiru. Alhaji ƙarami ya ce, Kar ki damu Khadija, idan na auri mamanki zan tafi da ku gidana. Zan kula da ku kamar ‘ya'yan cikina. Khadija ta ce, Kana da aure? Ya ce, Eh, matata ɗaya Hajiya Hafsatu da yarana guda huɗu. Nafisa 19 years, ita ce babba sai Hindu 15 years, Mubarak 13 years da Salis 10. mu estate guda ne, kin gani da yayana ne. Uwarmu ɗaya, ubanmu ɗaya, shi ma a gidan yake. Da matansa da yaransa kowa da fat ɗinsa, wallahi zan riƙe ku da amana. ko me kuke so zan muku Khadija ta ce to a wani state kake Kaduna state hmm to Allah ya taimaka na yarda sai ka tambayi mama idan ta yarda ai murna wurin Alhaji karami ba a cewa komai da yamma wajen mama ya koma Bai sha wahala ba ta amince saboda dama tana son aure, kuma gashi ta samu mutumin kirki, asirinsu zai rufu gashi uwa uba Khadija ta yarda, su Mary ma sun amince don sun ji mai kuɗi ne za su koma birni. Mama ta kalli Alhaji ta ce baka bani labarin ka ba. Alhaji ya fara da mu asalin 'yan Adamawa ne Fulanin Adamawa. Daga ni sai yayana Yusuf Balarabe, iyayenmu suka haifa tun muna yara Allah ya yi wa iyayenmu rasuwa sai dangi mun yi karatun addini da na zamani. Yayana shi Allah ya azurta, ya fara da ƙananan sana'a. Mun sha wahalar rayuwa har Allah ya buɗa wa Yusuf. Ya auri matarsa ta farko Ramatu da yaranta Usman, Sara, Ikram, Nura, Umar, Zara, Na'im da Na'ima auta. Sai matarsa ta biyu Hajiya Zainabu. Yaranta biyu, Aliyu da Nana Khadija matarsa ta uku Binta, yaranta Sagir da Salim, sai ta huɗu Hajiya Aisha ƙwara ce wadda suke kamar Larabawa, haka suke, tana da yaranta Abdallah 30 years, Afra 19 years, sai Islam Auta 14 years, sai kuma matan da ya aura ya saki su huɗu kuma duk suna da yara. wata biyu wata uku, suna nan a hannunsa, sun girma, daga samari sai 'yan mata a gidan. Gida ne family house amma ba takura, kowa fat ɗinsa daban. Ko ni fat ɗina daban ne da yarana, ke ma kuma fat ɗinki za a baki daban ke da yaranki, sai dai ku yi haƙuri gidan da za ku. Sai kun shirya domin babu wanda ke shiri da ɗan uwansa, kullum cikin tsegumi da jan faɗa ake. Yayana Yusuf mai kuɗin gaske ne, mun gaji sarauta a Adamawa sannan ɗan kasuwa ne, ɗan siyasa, ya riƙe mukamai da dama, shi yake min komai nawa da sauran dangi. Mutumin kirki ne, matsalarsa kawai aure-aure, domin ya auri mata sama da goma sha uku, yaransa kuma kaf babu mai hankalin Abdallah. Sai dai gaskiya sai kun yi taka-tsantsan domin shi kansa Abdallah ran sai a hankali bai san magana da hayaniya ga kunci baya dariya ga iyayi sannan bai son raini yana da dara tare da shegen iyayi uwarsu ita ce ta fi kowa iya shege a gidan nan ba ta son talaka haka sauran matan da yaran ma ba zan ɓoye muku ba har matata ita ma gaba suke a gidan da faccalolinta faccalanci suke sosai dukansu matan da yaran ba sa ƙaunar wani ya fi su ga su da masifa ba sai na faɗa muku komai ba ku yi a hankali kawai ku iya zama da su abdalla dai ba ruwansa duk baya shiga wannan harkar mutumin kirki ne haka mazan masu ba sa faɗa ba su damu ba matan ne kawai ke haddasa fitina ba sa son zaman lafiya mama ta nisa ta ce ba komai mu ma ai mun iya faɗin sai mu je da shirinmu Ke Khadija ki ɗauki cutlass In nan guda biyu mu tafi da su ko za ta ɓaci a yi sare-sare. Alhaji ya buɗe baki yana ba su haƙuri. Bayan sati ɗaya Alhaji ƙarami ɗan uwansa kawai da matarsa ya sanarwa zai yi aure. Hafsatu ta haukace gaba ɗaya yayin da matan dadi Yusuf su momi suke ta murna. Dama Hafsatu ta ishe su ita ta fi ƙarfin kishiya. Nan fa maza da mata aka dinga murna saboda Hafsatu baccelarsu ba ta da mutunci ko kaɗan. Mamin abdalla masu kiɗa ta ɗauka tuni gida suka fara shirye-shiryen banda Hafsatu da yaranta da ke kuka kullum. Hafsatu yanzu ga gaba take yi sosai da mijinta Alhaji Karami, amma ya ce wallahi ko mutuwa za ta yi babu fashi dama ta addabe shi ba ta da kyan hali ko kaɗan. Sati biyu tsakani ya gama komai na biki. Mama lefe na gani na faɗa ya haɗa mata akwati guda tara shaƙe da kaya iri-iri sai maƙudan kuɗaɗe na shagalin biki. Haka suka rije akwati guda biyu-biyu ya musu na kayan da za su sa idan sun koma gidansu. Murna suke yi sosai tuni har ya gama nema musu sukul masu kyau a Kaduna. Ranar ɗaurin aure dangin Adam ne suka yi wa Mama walici. Alhaji Karami kuma da danginsa da kuma yayansa Yusuf tare da yaransu maza suka zo ɗaurin aure, Dake na manya ne babu wasu mutane da yawa. Aka ɗaura auren Mama da Alhaji Karami a kan sadaki dubu ɗari tas Khadija da Sumeri kawai baƙin ciki suke ji kamar su kashe kansu, saboda haka ko kwalliya ba su yi ba. Kayansu na wando suka sa, da Ungozi tare da wasu mata su biyu kawayen Mama suka shirya da su za a kai amarya. Direba tare da Dadi suka yi motoci biyu da su za a kai amarya. kayan su kawai suka sa a mota, Khadija har da kuka za su rabu da Abu ƙawarta. Mama ta ci wanka cikin wani les mai tsada na lefe. Ba ƙaramin kyau ta yi ba, Khadija kuwa da kyar Mama ta lallashe su suka yi wanka. amma fur suka ƙi sa kayan Alhaji ƙarami suka shirya cikin wasu tsingilallin rigunan gwanjo, dogaye da kaɗan suka haura gwiwa, ba ko ya fagele, suka ɗaura siririn gyale a kansu saboda farare ne masu kyau sai suka yi kyau a hakan. Madam Ingozu kuwa ta ci uban gwaggwaro ta sa rigar farin lace da sanin atamfa ta ɗaura tare da tsangale shi. Haka suka shiga motocin ɗaukan amarya. suka bar ƙauyen baki ɗaya zuwa Kedi. Mami ina so next month zan je US. Baka isa ba abdalla wallahi ka ji na rantse ka gama masters ba inda za ka tafi. Dadi ya gama shirya ma aikinka sannan ga kasuwancinka kana yi. Ofis ɗinka ya gama maka komai saboda haka aiki kawai za ka fara. Nan gaba a yi aurenka. Ya san tunda ta rantse ba kuma canji kawai. Sai ya yi mata shiru ya miƙe tare da tafiya fat ɗin dadi. 4:30 PM kiɗa kawai ke tashi a gidan na DJ. Sai rawa ake tashewa ana ci ana sha suna farin ciki an yi wa Hafsat kishiya. Ƙarya ta ƙare tunda motocin amarya suka tsaya kowa ya gyara ido zai ga amarya. Ga kiɗa na zamani ya cika ko'ina lokacin Khadija sun gama ruɗewa da ganin gida. Haka had da ganin gida haka haɗaɗɗe wanda ba su taɓa ganin irinsa ba ko a mafarki mama da madam Ingozi suna gaba sauran suna baya Khadija da Mary tare da Ahmad mamaki suke yi suna kalle-kalle daidai lokacin Abdalla ya fito zai je fat ɗin dadin baki buɗe ake kallon su mama domin zaton kowa arna ne ba sa sallah musamman Ungozi tare da su Khadija Da tuni farin ciki ya cika ta a nan gidan za su zauna, sai ta daina ɓacin rai sai murna. Jin kiɗa ya sa jikinta ya fara rawa ba ta san da ta duka ƙasa ba tare da riƙe gefen rigarta ta fara ta fara rawa tana jijjiga hips haka Mary ma ita ma Madam Ingozi ta fara rawa suna tafiya da rawa. Bakin kowa ya ƙi rufuwa Abdallah da ya gansu sai da ya tsaya kallon ikon Allah. don bai zaci ita ce amaryar ƙanin babansu ba. Dama an ce da yaranta za su tare. Rashin kunya ta gaske ya gani musamman Khadija da tafi kowa ga tsingilalliyar shiga. Ita ma mama ba za ka ce amarya ba ce sai ɗan karen kyau, kowa sai da ya yaba. Alhaji karami gidan ya shigo ya iske Khadija da ‘yan uwanta suna tashiwa. Farin ciki ya kama shi sun saki ransu. Khadija tana ganin su ko kunyar bata ji ba Abdalla yana gefe baki a buɗe yana kallon ikon Allah. Khadija da sauri ta bi bayan Alhaji karami ta wuce da gudu suka jera tare da shi suna hira ta ce Alhaji wannan gidan yana da kyau amma ko akwai kuɗi ne gaskiya. Gashi kowa ya waye a gidan 'yan gayu ne sam Khadija bata kula da Abdalla ba wanda ke jan tsaki an kwaso musu arna. Fat ɗin Hafsatu uwar gida wanda yake cike da danginta aka wuce da mama da yaranta. Hafsatu ganin kyawu irin na mama gabanta ya faɗi. ta zaci haka ba musamman da aka ce mata tubabbu ne. Kishi da baƙin ciki ya taso mata. Ta miƙe tsaye gayyar tsiya ki tafi fat ɗin ku shigo tubabbun arna. Nan ƙawaye da dangi suka kwashe da dariya. Mama cikin hausarta da ba ta fita ta ce wallahi mu dai ba tubabbu ba ne. Dariya suka kwashe da ita gaba ɗaya uban mene to cewar Hafsatu ganin haka ya sa ‘yar uwarsu dadi ta ja su. Mama zuwa haɗaɗɗen fat su, sama da ƙasa ne. Mama tana sama yaran a ƙasa ya sha kayan alatu babu abin da babu a ciki. Abinci iri-iri aka kawo musu Khadija kuwa tana wurin Alhaji ƙarami ta maƙale masa. Tare suka isa fat ɗin dadi. baban su Abdallah wanda shi ma Abdallah yana can. Da sallama suka shiga Abdallah ta gani cikin rantsatsun ƙananan kaya. Ya sha uban kyau tunda take bata taba ganin mai kyansa ba. Ga kwartini da haifa fuskar nan murtuk ba rahama har ƙasa Khadija ta duka tare da gaisar da dadi ya amsa da sakin fuska tare da cewa ashe kun iso. Cikin hausarsa wacce da ƙyar take yin ta yes dad mun zo kai na jiya daɗe wallahi, wannan gida mai kyau ne, da ina ta fushi amma ina zuwa na daina fushi kai. Alhamdulillah dadi mun sha rawa yau, yaran gidan nan 'yan gayu ne. Hausarta ce ta ba wa dadi dariya ya ce to haka ake so ga yayanki Abdullah sunansa. Khadija ta kalle shi ko kallonta bai yi ba ta ce samari sannu fa, oh gaskiya kana da kyau. Dadi wannan ya fi kowa kyau sosai. Ina kwananmu? Abdalla a ransa sai zagin Khadija yake kawai ta cika masa kunne da hayaniya. Saboda Alhaji ƙarami ya ɗan saki fuska ya ce lafiya. Baki Khadija ta taɓe ta ce wannan ba fara'a fa dadi. Kullum yaronka yana fushi haka? Kai ka zama kana smile yana da kyau. mikewa ta yi Abdalla ya bi kafafunta da kallo ya ɗauke kai. Bayan sun fito Khadija fat su aka raka ta tana cin abinci ta jawo hannun Mary suka fito inda masu DJ ke cashewa matan gidan ana ta shagali. Khadija ta kutsa ciki ana kallon ta wuri ya cika maza da matan gidan. Ana kallon ikon Allah lokacin Mami ta je ta jawo Abdalla wai dole sai ya yi liki, yanda Hafsatu za ta fi jin haushi. Ala dole ya biyo ta yana ƙunci, Khadija ta karɓe spika ta fara magana. Assalamu alaikum wo. Alhamdulillah muna gode wa Allah fa da ya kawo mu wannan gida mai albarka. I'm so so happy ganin mamana a gida irin wannan. We hope za ku karɓe mu. 'yan matan suka fara taɓa baki suna kuskus. Usman da yake saurayi ɗan 34 years ya ce yes so. Khadija ta washe ɗan bakinta ta ce thank you bro. So yanzu dole mu nuna farin cikin da muka zo wannan family. Hajiya Ramatu matar dadi ta farko ta ce, Aiko dole wata rana ku bar mana gida. Khadija ta ce, Ba za mu fita ba, muna nan. Mary ce ta karɓe speaker ta ce "We must dance today 'cause we are in good mood, DJ play the music a abeg." DJ ya saki sautin waƙoƙin Niger, zo ku ka Khadija da Mary ka rantse gidan gasar rawa suke, sai da suka burge uban kowa da rawarsu, fili aka basu gaba ɗaya ana shan kallo, ba a san sanda aka rufe su da leƙi ba rawa suke mai azabar kyau. a nitse sai da suka kayatar da kowa ko uban iya yi abdal kasa daina kalla ya zuba musu ido khadija ta jawo usman ciki ta fusko hannun sagir da umar tare da wasu 'yan matan ta ce dole su yi suma suka ɗan yi kaɗan ana ta dariya da liki. abdalla dai ya kasa motsi khadija ta zo wajensa ta ce 'yan gidan dadi ka yi leke mana oya spray the money for me Ko kula ta bai ba Khadija ta faki idonsa ta fusge kuɗin ta koma filin ta fara liki tana wasa da kuɗin 'yan ɗari dubu-dubu. abdalla kuma ya juya ya koma cikin fat ɗinsa. To masu sauraro a nan zan dakata sai mun haɗu da ku a shiri na gaba.